صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyu ga watan rajab bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadu a immatul arba'a na doktor abdurrahman khamis hafizahullah ta'ala inda za mu tashi akan kan mabhasu thani bincike na biyu malam yake cewa aqidatul imami abi hanifa na imamu abu hanifa ƙuduri na imamu abu hanifa abu hanifa a taƙaice wane ne shi sunansa nu'man bin thabit nu'man bin thabit al-kufi wanda asalinsa tushen asalin babansa ana eh, wato dangana shi zuwa ga garin faris shi ne wanda yake iran a yau Noman bin Thabit kufi an haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yi rayuwa a garin Kufa a nan ya taso ya koyi karatu da ilimi a wajen malaman da ke ciki wanda kafin nan farkon iliminsa ilimi ne na falsafa ya kai matsayin da duk inda ya wuce ana nuna shi da hannu saboda darajar da yake da shi a ilimin falsafa wanda daga nan yana karatu a masallacin da ke kufa ga majalisinsa ga majalisin malamin da ake kira Hamad bin Abi Sulaiman wata rana kamar yadda yake faɗi yadda Imam al-Harawi ya kawo shi a cikin littafinsa Zammul Kalam yace sai wata mace ta zo ta tambaye ni mutum ne yake so ya saki matarsa saki na sunna yaya zai sake ta yace saboda shagaltuwa da ne da ilmul kalam ya ce, wallahi na rasa irin amsar da zan bata sai ya ce sai na ce mata je kin wancan bawan Allah ki je ki masa tambaya amsan da ya baki kar ki tafi ki dawo ki bani bayani sai ta ce gashi abin da ya gaya mata ya ce zai sake ta ne bayan ta gama hailanta ba a cikin haila ba cikin tsarki ba tare da ya sadu da ita ba kuma in zai sake ta saki daya sai ce sai na kwashe takalma na sai na ce kai ɗalibai ba da bukatun ilmul kalam sai na koma wajen Hamad bin Abi Sulaiman na yi karatu a wajensa to silsilansa shine Abu uh, Abu Hanifa ya yi karatu a wajen Hamad bin Abi Sulaiman shi kuma Hamad bin Abi Sulaiman ya yi karatu a wajen Ibrahimun Naka'i babban tabi'in nan da ke garin Kufa shi kuma Ibrahimun Naka'i ya yi karatu a wajen Abdullahi bin Mas'udin a'lamu nas bi asbabin nuzul a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kakaf babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukan aya tun daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nas a duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi sanin wannan shine Abdullahi bin Mas'ud wanda gwamna ne a zamanin Sayyidina Umar a garin Kufa wanda shine sahabin da Allah ya yi shi ne mai ƙaramin jiki wata rana yana riƙe da bishiya yana sai kafan nabilu ka san ƙaramin mutum sai sabai suna kallon kafan a kwance sai suna ta dariya saboda ƙaramin jikin da Allah ya yi masa sai manzo Allah yake cewa atadhakuna min diqqati saqaihi yanzu kuna wa ƙaramin kafafuwansa dariya ne wallahi lahiya a'zamu inda Allah min uhudin ya ce na rantse da Allah ta fi dutsen uhudu girma a wajen Allah to abdullahi bin mas'udin kaga silsilan karatun wato imamu abu hanifa daga hamad bin abi suleiman shi kuma hamad bin abi suleiman ɗalibin ibrahimun naka'i ne ibrahimun naka'i shi kuma ɗalibin abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala ah, anhu wanda kaga idan ka bi silsilarsa za ka ga cewa wato yana da isnadi ali ne zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nazil ba na biyu shine shi Abu Hanifa yana daga cikin manya-manyan malaman da ke garin Kufa wanda mun yi bayanin su a can karatunmu da ya gabata ko ba sai mun ƙara maimaita shi ba amma muhalli shi ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin imamu abu hanifa a shekarar da ya rasu a shekara aka haibu imamu ash-shafi'i shine shekara ta da hamsin. kaga tazarar da ke tsakaninsa kaga bai ma san da shi a duniya ba ko to shekarar da ya rasu shine aka haifi imamu abu imamu shi dai ya girmu imamu darul hijra imamu malik da shekara goma sha uku saboda shi an haife shi shekara tamanin bayan hijira imam malik shi kuma haife shi shekara casa'in da uku bayan hijira kaga tazaran shekara goma sha uku ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmi sayyidina Umar da shekara goma sha uku haka shi ma Abu Hanifa ya girmuwa imamu darul hijira da shekara goma sha uku to imamu Abu Hanifa aqidarsa shine malam yake so ya mana bayani yace aqwalul imami abi hanifa fi tauhid zantuttukan da imamu abu hanifa ya faɗi akan tauhidi ta Allah saboda ta Allah nan shine zai tsiratar da kai duniya da ina da lahira duk wanda bai samu ta Allah a duniya ba to a lahira bayi da rabo. shi sa Allah madaukaki yake faɗi a bisa harshen annabi Ibrahim ولا تخزني يوم يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون man إلا من أتى الله بقلب سليم sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubatacciya daga shirka daga bid'a daga dukkan saban Allah babban abin shine mutum ya mutu baya shirka shirkan nan karama ce ko babba ina fata an gane to dalilin da yasa malam ya kawo mana wannan kenan dan ka ji aqidarsa sai ka kwatanta shi da wa'ansu mutane da yau suna ikrarin sunna shin bayaninsu yana daidai da na Imam abu hanifa ko bai daidai ba daga nan zaka gane cewa to ashe sunnan ba a baki bane a aiki ne da kudiri malam yace awwalan aqidatuhu fi tauhidillah ƙudurin Imam abu hanifa a wajen kaɗaita Allah wa bayanu tawassul shar'i wa ibtalu tawassul bid'i bayani da imamu abu hanifa yayi akan tawasali wanda shari'a ta yadda da shi da kuma tawassulin da take na bid'a ne shari'a ta musulunci ba ta yadda da shi ba saboda idan mutum ya san me ake nufi da tawassuli da kuma wanda ta halatta da wanda bata halatta ba to zai samu sauki wajen fahimta saboda shi tawassuli ana tawassuli da ayyuka na alkhairi ana tawassuli da saban Allah da ka zo yi ka bar wannan saban Allah ka yi tawassuli da shi misali kana so kai wani abu na saban Allah sai tsoron Allah ya zo maka kana da daman da za ka yi wannan saban sai ka tuna cewa wannan abin haramun ne sai ka hana kanka yin wannan abin to duk ranar da ka tashi neman wata bukata a wajen Allah zaka iya cewa ya Allah rana kaza ina da damar da zan iya shan sigari saboda wane ya zage ni kuma sai na tuna cewa sigari haramun ne tun daga wannan ranar na daga zan sha sai na tuna haramun ne sai na jefar da shi kuma tun daga ranar ban ƙara shan sigari a rayuwata ba ya Allah in barin nan da na yi domin ka ne ka biya mun bukata ta kaza shikenan an gama wannan kayi tawassuli da rashin saban Allahnka haka kuma ayyuka na alkhairi haka shi ma imani ana tawassuli da shi sa'annan kuma sahabbai sun yi tawassuli da imaninsu da suka yi tsakaninsu da Allah suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya ubangiji mun ji mai kira yana kira cewa mu yi imani da ubangijinmu sai muka yi imani saboda imanin nan da muka yi rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah muna so ka yafe mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuran da muka yi laifuffukan da muka yi wa tawaffana ma'al abrar ka kashe mu tare da mutanen kirki sai Allah ya ce me fastajaba lahum rabbuhum sai ubangiji ya amsa musu kaga kenan ana tawassuli da ne ayyuka na alkhair sa'annan ga mutane guda uku nan da suka shiga kogo kaga kowanne ya yi tawassuli ne da ne aikinsa shin a daidai lokacin ne suka yi aikin koko aikin ya wuce ya wuce ne sannan suka kawo shi kusa ko ashe kenan tawassuli ana yin sa ne da aikin da ka riga ka yi shi kila shekara biyar da suka wuce ko kila jinyar da ka yi wa mahaifinka mahaifinka bayi da lafiya har Allah ya karɓi ransa kana ta jinyansa kana ta wahala da sauransu ka goya shi ka mai kaza ka mai kaza sai wata bukata ta taso maka a yau sai ka ce ya Allah jinyan nan da na yi wa mahaifina ina da daman da zan iya tafiya Abuja ko kila a Abuja kake aiki kana da dama da zaka iya tafiya Maiduguri kila a Maiduguri kake aiki kana da dama da zaka iya tafiya Kano kila a Kano kake aiki kana da dama da zaka iya tafiya wani gari da kake aiki sai ka hana kanka saboda kallon halin da mahaifinka ke ciki kuma wannan garin da kake zuwa kila a duk rana kana samun dubu ɗari biyu kuma sai aka yi jinyan sati uku dubu nawa kenan nan tabi eh miliyan hudu ko masha Allah ka wani ya calculate <laughs> to wa'annan kudin duk suka salwanta saboda kana so ka ga dai mahaifinka ya samu lafiya kuma kana so ka samu wannan ladan hidiman sai ka ce ya Allah yau na shiga wani hali na damuwa ina cikin hali na talauci ko ina cikin hali na bashi ko ina cikin hali na kaza ya Allah wannan hidiman da na yi wa babana mahaifina ya Allah in yi don neman yardanka ya Allah ka biya mun bukata kaza an gama sai ka jira ka ga yadda Allah zai maka budi to kaga wa'annan haka ne ake yin tawassuli wanda shari'a ta yadda da shi ina fata an gane haka kuma da sunayen Allah sunayen Allah wanda ya daidai da sunan eh, wato bukatarka misali kana neman ilimi ya alimu allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani ya kai masani ka sanar da ni da ilimi da zai amfanar da ni kaga yanzu ka kayyade ilimin ka ko ba kowane ilimi ba ilimin da zai me zai amfanar da kai ba ilimin da zai iya halakar da kai ba ko to kaga wannan kayi tawassuli ne da me sunayen Allah wanda suka yi daidai da me bukatarka kuɗi kake so sai ka ce ya razzaqu rzuqni rizqan tayyiban mubarakan fihi ya mai azurtarwa ka azurtar da ni arziki mai albarka kuma mai tsafta bi ma'ana halaliya amma kuskure ne ka zauna ka ce ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku kaga wannan ba addu'a kake yi ba ba sunan Allah kake kira ba saboda yanzu misali sai ka ce ya wani ya Abdullahi! ya Abdullahi! ya Abdullahi! ya Abdullahi!" in Abdullahi na wajen me zai ce kai ki mana kare na ni ne koya saboda kana ta kiran sunan shi baka fadi me ke damun ka ba to Allah akwai ladabba da ake so ni da kai mu sani wajen kiransa to da yawa daga ciki akwai littafin da aka fassara shi na 99 names of Allah haka ake shaddanta mana ko a ce ka karanta shi so ɗari, ko so dubu ko so kaza duk wannan bai da asali bai daga cikin karantarwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummansa muqaddara ma baka iya larabci ba Hausa ka iya iyamananci ka iya barbanci ka iya kanuri ne ko makamancin haka ko ba fulatani abinda za ka rike ne ya razzaku sai ka ce ya Allah ka azurta ni ka bani halaliya ka mun kaza ba ka kira razzakun ba shi kenan ya wadatar ina ba ta an gane amma ba wai ka ɗauki guda ɗaya ba ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku wannan kuskure ne kuma da yawa daga cikinmu mun saba da irin wannan to shine malam zai mana bayani a wannan babi sai malam ya ce ƙala abu hanifata imamu abu hanifa ya ce la yanbaghi li ahadin an yad'u Allah illa bihi baya halatta ga wani ya roki Allah face sai da sunan Allah والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه sayujzauna zauna kanu ya'malun malam yace wadda'ul ma'zunu fihi addu'a wanda aka yi maka izini a shari'a yi. al-ma'muru bihi wanda aka umarce ka da yinsa mastufida min ƙaunihi ta'ala shine wanda aka fa'idantu daga faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wani al-asma'ul husna ga Allah sunaye mafi kyawu suka tabbata fad'uhu biha saboda haka ku kira sa da waɗannan sunayen mafi kyawu wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale waɗanda suke karkatar da sunayen Allah zauna ma kanu ya'malun da sannu za a saka musu akan karkatar da sunayen Allah da suke yi zuwa ga ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba to wannan maganar da abu hanifa ya yi a dunkule shine za mu ɗan fito da kaɗan daga ciki kamar haka na farko akwai ƙa'idan da malaman asma'u sifat suke kira a tauhiri akwai tauhidul asma'u sifat ko akwai littattafai da dama da malamai suka rubuta akwai imamul baihaqi ya rubuta asma'u sifat akan wannan babin tauhidin asma'u sifat kawai mujalladi biyu wani yana zuwa a uku wani yana zuwa a hudu wani yana zuwa a ɗaya. juz'i guda biyu haka imamu ibn khuzaima shi ma yana da littafi na tauhidi ya sa mai kitabut tauhid shi ma haka tauhidin asma'u wa sifat ne kadai zalla a ciki akwai babi musamman da imamu ibn qayyim al-jawziya ya bude shi ma a cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka shi ma malaminsa ibnu taymiya akwai babi musamman a cikin majmu'u fatawa nasa da sauran malamai da suka yi rubutu akan wannan fanni to shek Saleh bin uthaymin sai ya tattaro wa'annan ma'lumat din sai ya sa shi a littafi dan karami sai ya sa mai suna wato qawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula ya sanya masa suna qawaidul mutla ka'idoji zababbu daga cikin sunayen Allah da sufofin Allah madaukaki littafi ne mujalladi guda ɗaya, ba yi da yawa waɗanda suke karanta usuluddin aqida tauhidi a jami'a ta musulunci na Madina a shekara ta uku wannan littafin suke karanta shi daga farkonsa zuwa ƙarshe to littafin malam ya tattaro fa'idoji masu ɗimbin yawa a ciki ɗalibin ilimi idan yana so ya samu tabbatuwa akan tauhidi a fagen asma'u wa sifat to ya haddace wannan littafin ina fata an gane akwai ɗaliban da muke karatu da su 'yan mata haka duk sun haddace duk sun haddace littafin yara ne yan ƙanana 19 21 da sauransu wasu kuma akwai matansu a ciki amma duk sun haddace wannan to kai kuma matarka ta haddace kai yanzu ka ce zaka je neman kuɗi baka haddace ba kai ma yana da buƙatar ka karanta shi ka haddace shi saboda ya zama maka amfani da ƴaƴanka da zuriyar da za su zo sa'annan kuma tsakaninka da ubangiji ba ka samu matsala ba saboda ka san yadda za ka kira sunayen Allah ka kankan da kanka wajen Allah saboda ka samu yaddan wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane wannan babun sahabban manzan Allah da muke ji Allah ya yarda da su sanin wannan babun da suka yi yasa suka ƙara samun imani da Allah suka miƙa wuya zuwa ga Allah wata rana kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud da Imam Nasa'i da Ibn Majah hadisin Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana karantar da sahabbai sai wani sahabi ya shigo masallaci sai yi sallah raka'a biyu ta masjid kenan ko sai daga hannu sai haka Allahumma lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram sai manzo Allah ya kalli sauran sahabbai sai ce hadha faqad da'a Allah bismihi al-azim wannan mutumin ya kira Allah da ismul azim allabi idza du'iya bihi ajaba duk wanda ya kira sa da shi Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ata duk wanda ya roke shi abin duniya da lahira da wa'annan sunayen Allah na bashi kaga ina ya nemo shi a cikin asma'u wa sifat kenan ko kaga ai tawassuli yayi ko kuma ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi yana nan a cikin sunan muslim in kana da shi wannan addan na ciki ina fata mun gane to saboda haka shi yasa ake bukatar sanin wannan to a cikin wannan littafin malam ya kawo ka'idoji guda bakwai na sunayen Allah sai ya kawo ka'idoji guda bakwai na sifofin Allah sannan ya zo ya kawo ka'idoji guda bakwai tsakanin sunaye da sifofi. idan an hada sun zama nawa ashirin da ɗaya kaga ba yawa ko in ka haddace ka'idojin to sunayen bayanan da ke ciki sai zama maka da sauki ka'ida ta farko mana yake cewa asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah gabaki ɗayanka mafi kyawu ne bi ma'ana sunayen Allah gabaki ɗanta mafi kyawu ne a ina aka ciro wannan ka'idan shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ga Allah sunaye mafi kyawu kadai suka tabbata to anan ne fa aka yi ta zakulo wa'ansu sunayen da aka shigar da su asma'ullahi ta'ala wanda ba sunayen Allah bane daga ciki akwai ar-rashidu ba sunan Allah bane ina fata an gane yana cikin wannan littafin ko wannan littafin da aka yawaita a cikin mu malaman hadisi ruwayar imamu tirmidhi ne malaman hadisi sun tabbatar da wannan ruwayar dukkansu sun yi ittifaki da inganta daga manzo Allah ba ba manzo Allah ya faɗi shi ba ina fata an gane na biyu akwai albaki albaki ba sunan Allah bane Allah bai taba kiran kansa suna albaki ba siffa ce ta Allah akwai bambanci tsakanin sifa da me suna ko to siffa ce ta Allah ya zo a cikin qur'ani a cikin waje ɗaya a cikin suratul rahman wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram kaga nan shine kadai yazo saboda haka albaki ba sunan Allah bane kaga kuskuren waɗanda ake samu su abdul baki ko to kaga wannan sunan ba sunan Allah bane kai kuma ba ba baki ba sunan Allah bane saboda haka kace kai bawan baki ne wannan kuskure ne sannan abdul muttalib ko a cikin sunayen Allah akwai muttalib to za ka ga mutane da yawa suna sa wa ‘ya’yansu suna ne abdul muttalib wannan kuskure ne saboda ka ce bawan muttalib shi muttalib waye shi ba dai suna Allah bane ko ina fata an gane kuma ba daga cikin siffofin wa Allah ga mutum ne ko to kaga wannan kuskure ne amma muttalib ya inganta za ka iya sa wa ɗanka suna muttalib amma kanka sa mai ne abdul muttalib ina fata an gane wannan kuskure ne kamar yadda ake samun wa'ansu suna sa wa ‘ya'yansu wannan suna to sunayen Allah ina fata an gane kullu ha husna gabaki ɗanta mafi kyawu ne ka san akwai bambanci ka ce yana da kyau da kuma me mafi kyau Ka kaga mafi kyau ka ga kenan babu wanda ya kai shi me kyau kenan ko shi sa malamai suke raddi akan wannan albaki suka ce ai in ka ce albaki da dadde kenan ne akwai wanda ya fi shi me daɗewa ko Allah ce wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim saboda haka sai suka ce al qadim shi ma bai daga cikin sunan Allah kaga anan akwai ne al qadim ko alkadimu da dadde kuma asalin wanda ya fara kiran Allah da suna alkadimu shine Jahan bin Safwan as-Samarkandi wannan mutumin da ya ce bai yadda da Allah ba ba Allah ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana kasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba sai dai yana me sai ce yana yana ko ina kuma ba za ka ce akwai shi ba kuma ba za ka ce babu ba kaga me kenan babu to jahan bin safwan a samarkandi shine mai aƙidan jahamiya da kake ji ana cewa jahamiya to shine wannan mai aqida shine ya fara kiran Allah da sunan albaki shi yasa malamai suka yi istidraki ga Muhammad Ahmad Annabilisi wanda yi a cikin littafinsa aqidatu safariniya aqida ce abiyati ne guda 210 akan a tauhidi shine alhamdulillahi alqadimil baqi kaga anan sai fara da alqadimil baki. to shine malamai suke cewa alqadim din nan ba dai sunan Allah bane duk da yake malam abin da yake nufi al-awwal amma ne ba Allah bai taba kiran kansa da suna ne alqadim ba ina fata an gane saboda haka al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu ko saboda haka wannan alkadimu shine wanda yake daidai da al'akhiru to akhir din shine Allah ya kira kansa da shi kuma shi ne hadisi ya inganta manzon Allah ya kira Allah da shi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ke cikin bakin ciki ya karanta wannan addu'a Allah sai ya kwaranye mai wannan bakin cikin duk girmansa. sa Allahumma antal awwalu falaisa kabla shay wa antal akhiru falaisa bada shay wa anta zahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu ina fata an gane hadisin Abdullahi dan Mas'udin yana daga cikin dalilin da malamai suke raddi ga wannan suna na biyu shine asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun sunayen Allah alami ne kuma yana da siffa kowanne zaka ga ar-rahman ar-rahimu al-maliku al-qudus kaga duk wa aka kira قل ادعوا الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى كو كتي الله كو كتي الرحمن duk wanda da ka kira wa ka kira Allah kuma yana da sunaye mafi ne kyawu ina fata an gane to ashe kenan shine a'lamun wa awsafun kaga Allah kaga daban da me ar ko Allahu kaga akwai sifatul ilahiya ko ko uluhiyya ar-rahmanu akwai sifatul rahma kaga wannan a'lamun wa awsafun kenan ko ar-rahimu kaga shi ma haka al-maliku kaga haka kowanne ina fata an gane na uku shine ka'ida ne rassa guda uku yace asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل تكاب وأن تنا دقوداتيا نأكل تنا دقوداتيا na farko uku na biyu biyu shine sunayen Allah idan suka yi nuni a haɗe to yana ƙara nuna girman ubangiji da ɗaukaka kamar inna allaha ghafurun rahim ko kaga sunaye ne guda na guda biyu shine ce suna muta'addi kenan ko kaga ba guda ɗaya ba guda biyu ko guda uku wallahu alladhi la ilaha illa huwa al quddus salamul mu'minul muhaimin al jabbarul mutakabbir to wanda yana ƙara nuna ma daraja da girman Allah to idan ka ga irin wannan malam ya ce to ka'ida uku ne thubutu zalikal ism lillahi azza wa jal tabbatar da wannan sunan ga Allah subhanahu wa ta'ala na biyu thubutu zalikal sifa allati tadammanaha tabbatar da siffan wannan sunan ga Allah na uku thubutu hukumuha wa muqtadaha anan ne ake tabbatar da hukuncin wannan sunan da abinda sunan ya kunsa ba Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sai ce me la taqnatu min rahmatillah sai ce me inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da wannan ayar da wacce ta zo a cikin suratul ma'ida malamai suke tabbatar da cewa wannan shine innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim falamu anna Allah ghafurur rahim suka ce to duk laifin da mutum yayi idan ya roki Allah gafara ya cika shaddan tuba Allah ya yafi duk laifin shi sa ai a cikin wancan ayar Allah yana magana ne akan hukuncin da Allah ya tsara wa amrobas in an kama shi a kashe shi ko a tsire shi ko a yanke kafansa na dama da hagunsa da kafan hannunsa na dama da kafansa na hagu ko kuma a kore shi exile kenan ko a kore shi daga wannan garin gabaki daya Allah ya ce haka wulakanci ne gare shi a duniya kuma a lahira yana da azaba mai girma sai ce banda wanda ya tuba kafin ku kama shi yana robbery da roba ne sai ya tuba yana Kaduna sai ya koma misali Onitsha sai ka je Onitsha a matsayinka na CID misali ko ka je Spain sai ka gan shi gashi ya zama ustazu gage mu ya ma hau masallaci ne zai zai hudu ba ce ka ce sauko na kama ka Allah ya ce to ku sani in ya tuba kafin ku kama shi wannan hukuncin na roba na robri da yi, Allah ya yafe ka ku kama shi wannan ayar ita ce ta tabbatar saboda sunayen Allah da ya zo a ƙarshe ghafurun rahimun ya yafe kuma ya tausaya mai ba za a mai wannan hukuncin ba kaga wannan ka'idar kenan ina fata an gane bayani ko da ya yi kisa wannan kisan tsakaninsa da ubangiji ne ina fata an gane amma in dai an kama shi ne kafin robbery ne ake kashe shi amma ya riga ya tuba babu wani hukunci haka shari'a ta ce mutum ɗaya ne fa a shari'a aka ce ko ya tuba sai an kashe shi shi ne boka ku gane amma duk wani laifi in mutum ya tuba kafin ku kama shi shi kenan. amma bokanci ne ko mutum ya ce ya tuba sai an kashe shi ko ya tuba ya ɗauki sifika ya ce jama'a na tuba kaza sai an kashe shi tsarin ke amma duk wani laifi in mutum ya yi in dai ya tuba ana karban tuban bokanci suka ce saboda ba a san gaskiyan tubansa ba saboda haka tubansa zai masa amfani ne in an kashe shi a ina a lahira in tsakaninsa da Allah ne Allah ba zai tambaye shi akan wannan ba sai ya rage mutanen da ya cuta da ya musu asiri da sauransu ina fata an gane wannan shi ne, amma duk wani laifi in mutum ya tuba ya cika sharuɗan tuba Allah na yafe masa amma shi suka ce kowa ya tuba wannan shi ne maganar da ma Imam Malik ya faɗi kamar yadda Imam Qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirinsa sai ce to Imam Malik har ya kafa hujja da faɗan Allah na ƙarshen suratul ghafir da ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana saboda haka imaninsa ba zai masa amfani ba lokacin da ya ga azabar mu ina fata an gane saboda haka wannan babin na da mahimmanci shi sa na tsaya zan yi mana bayani don mu gane in muka gane shi to sauran duka yana da sauki ina fata an gane to saboda haka suka ce a nan za a mai hukunci to shi kuma wannan robbery da sauransu da sata da sauransu idan mutum ya tuba kafin a kama shi shi kenan. ba wani ya yi zina ba ya zo ya samu manzo Allah ya ce asabtu haddan manzo Allah ya ce mai ya kau da kai ya ƙara biyo manzo Allah sai da ya kalli kusuro wannan guda hudu manzo Allah ya ce je ka tuba Allah ya sutarta maka Allah ya sutarta ka ka je ka tuba sai ya ce shi yana bukata a mai ne a mai haddi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mai haddi kaga shikenan kaga tuba laifi idan mutum ya tuba ana karba amma hadisin jundub bin ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake malaman hadisi sun samu sabani akan hadisin marfu'i ne ko ah, ko mauqufi cewa haddu sahir alqatl shine boka inda an kama shi sa shine me a kashe shi shine a kashe shi idan ya ce ya tuba dalilin da zai sa a mai sallah kenan ka'idar kenan dalilin da zai sa a mai sallah abin ne shi a makabartar musulmai sannan ya gada a gaje shi ina fata an gane in ya tuba amma idan ya mutu aka kashe shi ba tare da haddi ba na farko ya mutu kafiri ne ko dan uwansa ka gani ba za ka ce Allah ji wani ba ba za ka ce Allah ya fi masa ba kuma ba an raba tsakaninsa da magadansa shi shi ba za a bar musu ba za a kwashe dukiyarsa ne a kai shi baitul mali saboda ya mutu yana mai aikin bokanci saboda haka kuma shi kudin bokancin ai haramun ne kudin da yake amfani da shi ya baka kyauta ka ce gafata malam ya bani kasan mana ake ce mai ko e boka mana ake ce mai sai ka bashi darajar da baka ba malamin da ya karantar da matarka da ƴaƴanka abinda zaka shiga aljanna da su ba haka ne to saboda haka wannan kisa ake masa za a kwashe a kai shi baitul mali kuma abu na uku ba za a binne shi a makabartan musulmai ba sai a je can cemetery ko na masu tafi sai a je a haƙa rami a jefa shi a wajen saboda nan ne ya kama da shi ina fata an gane nan za a haƙa shi in kuma abin nan sai ku nemi wani rami ko wani dan fili daidai tuba abin nan abin ne shi wajen a rufe shi shikenan amma me haƙƙi ne akan ƴaƴansu su je su binne shi saboda me haƙƙi na uba a kansu amma kai da kake makwabci ba ruwanka da shi saboda ba musulmi ne kuma ya mutu ba akan musulunci ba saboda haka bala'in da ke karkashin wannan kenan to ka'ida na hudu a cikin wannan shine ke cewa idan kuma ya yi ba akan jerin Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qudus zuwa kashe ba ka'ida guda biyu ne tabbatar da sunan da tabbatar da mai siffofin ga Allah subhanahu wataala wannan shine ka'ida ta uku ka'ida ta hudu shine dilalati asma'illahi ta'ala alazat dhat takunu bil mutabaka wa bit tadammun wa bil iltizam sunan Allah in ka ce Allahu ka ga sunan fa yayi daidai da mai sunan kaga ana iya ce ma wane ya alhaji eh da ne alhaji da ke da kuɗi ko yanzu kuma me eh bai da kuɗin ko amma sunan me alhajin nanan ko haka ne to Allah duk sunan da aka kira shi da shi sunan yana daidai da siffarsa ina fata an gane kuma yayi daidai da ubangiji subhanahu wataala idan ka ce alkhaliku kaga yana nuni akan kudura ta ubangiji kaga yana da iko shi sai ya halitta ko kuma tun kafin yayi halittar yake alkhalik ba sai da yayi ba sannan ya zama alkhalik ka gani da kai yanzu ba za a ce maka digiri holder ba sai ka gama me eh sai ka gama digirin ka haka ne to Allah to shi tun tafin ya halicci halittun duniya shi menene siffarsa ne alkhaliq ina fata an gane arraziku tun kafin ya halicce ka ya halicce ni yana nan da siffar me arraziku saboda Allah madaukaki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi hadisin ruwayan Imam Muslim hadisin Amr bin al-As yake cewa qaddara Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin Allah ya tsara duk abin da zai faru shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan ashabu sunan yace awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa rubuta fa qala alqalamu madha aktub ya rab sai alqalami ya ce ya ubangiji me zan rubuta sai Allah ya ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajar alqalam ya ma huwa kairun ila qiyamis sa'a shine sai alqalam ya fara rubuta duk ababan da zai faru har zuwa ranar tashin kiyama shine hikimar da yasa manzo Allah ce maka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ko alqalamman da aka rubuta ababan da zai faru an daga su fallayen da aka rubuta abun da zai faru ya ne ya riga ya bushe saboda aka me zai faru sai wannan abin ya faru ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله ce babu abin da zai faru a sama ko a karan kanka face yana cikin lauhil mahfuz mun rubuta shi tun kafin abin nan ya faru Allah ya rubuta wannan abin zai faru sai ce inna dhalika ala Allah yasir haka abu ne mai sauki a wajen Allah sai Allah ya ce likai la ta'sau ala ma fatakum kada saboda kada ku zo ku bakin ciki ka zo waje sai a ce wallahi yanzu Alhaji wani ya gama rabon miliyan ɗai-ɗai. Kai ka kuma ka shigo Ba kana yana fita ka shigo kada ka ce ai wani ne ya jawo mun ko na zo zan shigo ya tsaye da ni mai gadi yana mun tambayoyi wanda sai iska mai gadi da ya bata mun lokaci ni ma da na ja miliyan daya <laughs> shi ne Allah ce kada kai bakin ciki akan abin da ya kubuce maka daman Allah ya rubuta ne ba za ka same shi ba sai ce wala tafrahu bima atakum ku kuma da kuka samu kada ku yi ai dabara na ne kaga yanzu da ban ce wani shigo ba da bai samu ba kada ku yi farin ciki akan me abin da ya same ku shine sai Allah ce Allah baya son masu alfahari ina fata an gane to kaga wannan duka a ƙofan asma'u was sifat ina fata an gane sai yake cewa daga ciki kuma na biyar akwai asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah fa ba a iyakance shi adadinsa ba wani zai ce kai ya haka bayan Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'an wa tis'ina suman mi'ata illa wahida ko man ahsaha dakhala al-janna ai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya yi aiki da abin da suka kunsa ya gama shiga aljanna wannan ba suna nuna iya adadin sunayen Allah ba kenan sunayen Allah ba su da adadi Allah kadai ya san adadin sufofin Allah ba su da adadi Allah kadai ya san su ina fata an gane amma wanda aka tsinkayar da ni da kai guda nawa guda sassa'in da ta ina fata an gane dalili shine ga hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne ingantacce yake addu'a yake cewa Allahumma inni abduka bin abdik بنعمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك يا الله إنا روكنك دسونا ديكي ناكني سميت به نفسك ككرا كنك دشي أو أنزلته في كتابك ko ka saukar da shi a cikin Qur'ani aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib ko kuma ka ɓoye ilimin na sunanka a wajen ilimin gaibinka baka gaya wa kowa ba kaga kenan ne akwai sunayen da Allah bai gaya wa waye ya faɗa haka da manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam kaga kenan yana nuna maka sunayen Allah ba su da ne ba su da iyaka saboda haka kaga yanzu kai sai ka duba wanda ya daidai da bukatar ka sai ka kira Allah da shi ina fata an gane sa'an nan kuma akwai na biyar ko na shida kenan ko na shida shine al-ihadu fi asma'illah shine karkatar da ma'anan sunayen Allah wanda a sha'ira, maturdiya jahaniya kullabiya, karramiya karamata da duk sauran aƙidoji munana suka yi da shi'a duk suka yi shi wa'annan sunayen Allah sai su canza ma'anarsa Allah ya ce kaza sai shi ce a'a ba kaza bane kaza Allah ke nufi to ilhad karkatar da sunayen Allah daga asalin abin da Allah ke nufi zuwa ga wani asalin da ba shi Allah ke nufi ba shine wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ka kyale wa'annan dinnan da suke karkatar da ma'anar sunayen Allah daga asalinsa zuwa gaba abinda Allah ke nufi ba Allah ce sai yujzauna ma kanu ya'malun da sannu zan saka musu da abinda suka aikata kaga anan tahdidul inkari Allah ke musu cewa in dai ba su tuba ba to za su san za su shakuɗa su idan suka mutu akan wannan akida kaga wannan yana daga cikin abinda ake magana na shida kenan ko to na bakwai shine asma'ullahi ta'ala la majala lil aqli fihi Aufiha, sunayen Allah babu fage na kwakwalwa da za ka ce bari ka zauna sai ka ce Allah sunan shi kaza ina fata an gane Allah bai ba da dama a ce ka ya gaya maka wai ga sunan Allah ka gan shi to shi ne ya kamata ya ne ya faɗi akan me karan kansa ko kowa ɗan saƙonsa shi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu dama babu fage ga kwakwalwa ka ce sunan Allah kaza in kai haka to ka samu matsala to shi yasa zaka ga aka zazzakulo daga cikin sunayen Allah sunayen da baya cikin sunayen Allah na san wani zai iya tambaya to ina za mu samu in ka samu wannan littafin qawaidul mutla zaka tadda malam ya kawo guda 99 wanda suka tabbata daga manzon Allah ba wanda ba su tabbata ba ina fata an gane insha Allah idan ka same shi sai ai zaka iya photocopy tunda na san da larabci ne amma ga sunayen biyu ya jero maka su sai ka yi photocopy sai ka rike sai ka ɗaura wa'annan ƙa'idojin da muka faɗo ko in kana buƙatar ilimi ne sai ka ce ya alimu allimni in ma larabcin ya maka tsauri ne ba yi to in larabcin ya maka tsauri ne sai ka ɗaura sai ka ce ya alimu ka sanar da ni ilimi mai albarka wanda zai amfani ni duniya da lahira shi kenan ka yi tawassuli ko ba yi ba ka yi tawassuli da sunayen Allah wanda zai yi daidai da bukatarka ina fata an gane to kaga wannan ya fi maka da ka je ka samu wani mutumi ka je ka zauna ka ce da Allah akara maka lawu da Allah ga dubu goma ko ga dubu ashirin ko ga dubu hamsin ko ga dubu ɗari ko ga dubu ɗari biyu ko ga miliyan ɗaya da Allah a dinga min addu'a kaga wannan shine kuskuren da mafi galibi mawadata suke ruduwa da shi kenan wannan mutumin da zaka ba kuɗi ka ce zaka ba shi miliyan ɗaya ko dubu ɗari ko dubu biyar kila ma ka fi shi alaka da Allah kyakkyawa haka ne ko ba ka wani to sai ka zo ka a ah, ai wallahi na sa malamai suna nan suna min sauka suna min addu'a sai an gama kuma sai a ce ai yanka ko ka san wa kai yanka algani kai wa yanka saboda a shari'a daga minar jinnati wan nasi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda aka ce in kana neman abu a wajen Allah ka yanka babu wannan harka ce ta bokaye a Najeriya suka yi katutu a zukatan mutane shi yasa zaka ga ko ina mutum ya je sai yayi me. sai ya yanka yana ganin in bai yankan nan ma ba me zai faru shi sa zaka ji an ce wai idan ya karanta yasin kafa 41 sai an yanka ko da zakara ne to kaga karanta wannan yasin din asali wallahi ka'ida ne na bokaye yana nan a cikin littafi ba zan ambaci sunan littafin ba saboda wani kila in yaji zai je nemi littafin shine kana ji ana cewa Ayi yi haƙuri ana cewa ɗan gari kaza an je gari kaza an karanta masa yasin ko asalin yasin ɗin a cikin wannan littafin ya kawo littafi ne da ke koya bokanci a duniya cewa za a fara shi ne ranar asabar a kare shi ranar lahadi kwana arba'in za a yi kowace rana akwai adadin ayoyin da zai karanta idan ya karanta ta sai aka hada da sunayen wa'ansu aljanu wai da sunan wai a cikin littafin kuwa ya ce wa sunan mala'iku ne wai ya Allah uridu minka an tusakhira li min mala'ikatika al-zagzaga wai ya Allah ina so ka tattala min daga cikin sunayen mala'ikunka ka bani zagzaga don Allah akwai tunda kake ka taba jin wani mala'ika sunan shi zagzaga to a cikin littafin yana nan to aljami ne ka ga yasin yana da ayoyi tamanin ne da 8 ko to wa'annan ayoyin aljanun da za su yi wannan aikin su 88 kenan shi yasa zaka ji an ce kai wani fa bala'i ne to wannan asalin abin da suke yi kenan babu inda aka ce in za ka yi bukaci wani abu a wajen Allah sai ka yi yanka kana da wani abu bukata daga hannu ka ce ya Allahu ya Razzaku ya Fattahu kai wani abu na alkhairi kai wasili da shi amma da yawa mutane bokaye suka yi katutu a cikin zukatan mutane wani wallahi inda zai karanta Qur'ani ko ya sauke Qur'ani sai ya yanka ko akwai darrukan da in ka sauke Qur'ani baka yanka ba za ka tafi zaniya ko za ka zare za ka zama mahaukaci saboda an gina wannan tsafi ne da makamancin haka babu inda shari'a ta ce a yi wannan an yaudari mutane da yawa an batar da mutane da yawa akan wannan kuma mutane har yau akwai ƙurƙushin wannan a zukatan mutane wani yana gani in ba ya yi haka ba ba zai taɓa samun biyan bukatansa a wajen Allah ba kaga wannan kuskure ne babba to idan ka san wannan ka huta zaka je wajen wani ka bata lokaci zaka zauna ne ka daga hannu ka yi ne ka roki Allah Allah kuma zai biya maka bukata Allah sa mu dace to ina gani ya kamata mu tsaya anan sai idan Allah ya kai mu ranar Lahadi sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik